Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ya ku masu kallonmu wanda Allah ya ba ku baiwa ya sa ku cikin alfarma kuka shigo wannan wata mai albarka watan Ramadan. Ya kamata mu ringa godiya ga Allah sosai da ya samu cikin wannan alfarma cikin wannan albarka da muka shigo wannan wata mai albarka. Allah mai girma. zaben mutane yake duk wanda allah ya shigo da shi cikin wannan wata mai albarka kenan allah ya sa shi cikin wata babbar wadata wannan babbar dukiya ce na ce dukiya wannan watan na ramadan da allah ya saka a ciki ya kamata ka ringa jaddada godiya ka allah a kowane lokaci da lokaci kuma ya kamata duk wanda ya shigo wannan wata mai albarka ya ringa ikhlasi ga Allah mai girma da ikhlasi shine abin da Allah baya karban aiki sai da shi in kana ikhlasi sosai Allah zai sa ka cikin masu wanda ya zaɓe su a wannan wata mai girma muna fatan Allah ya samu duka a cikin wannan alfarma da yake zaɓen mutane a ita to kenan mu ringa jaddada ikhlasi ga Allah kuma muna godiya ga Allah a kowane lokaci da lokaci da ya shigo mu wannan wata mai albarka wannan wata na ramadan wannan wata na ramadan shine watan da allah mai girma ya sauko ayoyin qur'ani a shi wannan littafi mai algirma littafin alqur'an a wannan wata mai albarka ya sauko kawayen da allah mai girma ya ce mana a littafi mai girma shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyanatin min alhuda wal furqan kenan wannan shine wata wannan shine shahru ramadan mu ringa godiya ga allah wanda ya shigo da mu wannan wata mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh